اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون waɗanda suka siffantu da ridda bayan imani su ne waɗanda Allah ya rufe zukatansu don haka ba sa fahimtar wa'azi ya saka murfi a jinsu don haka ba sa jin wa'azi irin jin da za a amfana da shi kuma ya saka murfi a kan ganinsu ba sa ganin ayoyin Allah masu nuni zuwa ga imani kuma waɗannan su ne rabkanannu daga barin abubuwan rabauta da taɓewa da abin da Allah ya tanar musu na azaba.